وتمام هذا ثقة ونا قوله ما جنى إن النبوة ليس وصفا shi wannan annabtaka magana da Allah nan ba fika ne ba sama bil insani zai dogara ga ɗan adam lakin ta'allaku zalikal ma'ana wannan ma'ana ta rataya ne wa ta'allaku zalikal ma'anar kadir waccar magana kadimiya ita ce ta rataya bi wahidin min jumlatul insani nan abinda za ku taho babin da za ku gane cewa tun da an ce Allah baya magana ko ya maganan take amma nafsiya ce ko kalamun nafsi magana ce a cikin rai amma Allah bai furta ta sai da kana in kace Allah ya magana da annabi annabi ya samu siffa mai magana da Allah ce ah, subhanallahi Allah baya magana wannan nubuwa ban shi ta kanta nubuwan shi annabi ne ya rataya da magana maganan ce da take cikin zuciya ita ta rataya da annabi amma ba maganan Allah ba da ku ji ba eh komai mu haka maganan dole za mu tsaya sai mun gane hmm? ya usman kai ma abokin aiki na lokaci saboda haka nan tun da maganan Allah ga inda aka yana magana da baki ina ko yana magana da baki to kaga ai magana da yake ya manzo na yace ai ya ayyuhal mudaththir ko ya ayyuhal muzammil kaga magana sa da daga nan annabi ya zama muzammil ya zama manzo mudaththir ko fa'anzir ya zama jakada duk to raga Allah ne magana da shi nan ce masa kumin laila ila qalila shi kadai aka sa a nan ya zama mai magana da Allah Allah ya yi magana da shi ya anshi maganan Allah daga nan ya zama mai magana da Allah lokacin da aka ce ya ayyuhal muddassir kun fa anzir a nan ya zama jakada ya zama rasulu yanzu ya haura martaban nabiyu ya zama rasulu sai aka ce to ai Allah baya magana wannan ba maganan Allah ne ba maganan ya halitta to aka ce Allah yana amma maganan ta na kalamun nafsi ne sake-sake abun ike kan a cikin ran Allah to annabi ya ratayu da wancan sake-sake ne idan mutum ya ba Allah dinga wahalar da kanka a sun ka janyo abun da za a ce ma ka yi bayani ba ba za ka iya ba an fuskanta yanzu wannan shi ne ainihin magana dai wannan aka ce ra'ayi ne na suwan asha'ira tunda masu kalamun nafsi yadda ike caccaka magana yadda ake maimaita magana ya kamata wannan magana ta zama jiki a gare mu tun farko dubi ajiye ma mun yi shi a wani karatu mata ma haka nan magana ta zo kuma an yi shi a baya kuma gashi nan ana maimaita shi la'alla so mata zai zame musu a fili hmm? ka ce eh wancan tafsiri ba eh shi ma yana da alakan haka dan muna jin da eh na yawwa da magana da su cewar in ka lura ya yi daidai ah, misalin ai kaga an ce annabi ba wanda Allah ya magana da shi ba daga naba'u amma ya tafa a nuna anin nabatil azim kaga nabau Allah ne an ba'u Allah ya magana da annabi sannan Allah ce da yace ya ayyuhal ya ayyuhal muzammil qum al kaga wannan ya zama mai ba ya magana da Allah ba kaga manzon Allah yana da alaka da Allah yana rataye da Allah ya sa shi daga nan ya sake turo masa wani sako ya ayyuhal mudaththir qum anzir kaga annabi na rata da Allah yanzu Allah ya aiko shi baki da baki zuwa ga jama'a ko to sai aka da awa kan wajen tauhidi sai aka ce Allah bai magana ka san ko sun magana ta tashi kenan to wancan da aka ce Allah ya yi magana da annabi ya sa shi ya yi magana da annabi ya me yake da suna ya umarce shi je yi kaza ya zai da ita in kun san kafa ce eh shi annabin nake da alaka da waccan maganar ta cikin Allah sai za ka damu kwanan eh, sai dai ka ce ɓanna ne amma ka gane sai domin ka sun ɗauki Allah tamkar gunki baya magana ka yake dun dun dun amma magana tana cikin sa cewa za a a gane ta ana gane ta a bil irshadi wadda ad-dalalatu wal irshadi menene wanne motsi yake maganan ta zama maganar menene shi annabi shi san yadda yake gane abu don haka ina da alaka da maganan ne ba da zafin Allah yake da alaka da shi da maganan ne ita maganan ta cikin ran Allah shi da yake da alaka da ita ga gani eh ai wannan maganar mala'iku duk ma ba ta kafa ba shi karan kansu mala'ikun ainihin in suka je su ma ba sa ba sa ganin abun ba sa magana da Allah su ma alaƙar su da wannan zancen ne shi jibrilu ba shi ya ɗauko magana daga Allah ba a ɗebo ta yi ko da ce halifa ta aka yi kamar yadda kake magana ne Musa a cikin tsakanin bishiyar nan kai magana ta fito tana take magana da shi kafin sa aka je maka in aka kirkira bidiyar to ka an je wa kai bala'i in duk ana barin tasirin kasuwan da aruna ce magana ana ce maka an sa bidi'a to kabu ya rushe kaga wannan a ne shi ne wanda ta ya shafi aƙida ya zo ya shafi bidi'a ya zo koma shi buha ko aka kaga wannan in kana neman buha wannan ita ce shi buha ita ta koma ta tafa ne daga bidi'a a ta tafa ne daga bangaren aƙida Yi ita sharrin duniya gabaki ɗaya buha hawa kwace shubuha sha'awa to ga wannan shine wannan zige gaskiya da zai yanzu na dan abin da kake faɗi ya bu tafili kaga ya shafi bangaren akida ba shakka ya haɗa mana da tafsirin safi shine tushen sharri a duniya Ka ga daga nan ka duba da suka tashi kuwa suka ɗora duk abin da ka sani na addinin sun ɗora shi akan wannan Allah baya magana a yi sa muyi abin suka shiga ta cikin bangaren agida suka yi karnar da suka cikin agida suka wuce abinsu suka horar da wasu kuma suna da mabiya har gobe suna taimaka su akan wani ciki wato haji tarbiya dole ta yi wala eh. ai su kai yadda ka kai abin nan kenan yadda ka kai imani a bazan tsaye na ahlus sunna su suka ce maganan ba maganan ji daga Allah ba halitta Allah halitta magana ya ji jibrilu ya kama wasu su ce haka amma halitta ta magana ya shi kenan jibrilu sai ya ɗebo ta daga nan ya zai kawo annabi a'a da aka halitta magana sai ta tafi lauhul su ta shiga ciki sai je can ya ɗiba inda aka zuba ta ya kawo halitta magana ya ma ba shi ta ba wannan shine a gidan asha'ira kaga ne amma ba wai daidai ne ba a'a min dole kowane abu nuna ma ga aqida su ga abin da suke nufi tun da da dama sukan je sukan karanta tauhidi ba kuma abin da za karanto ba iyakaci in an matsa ka ci jaraba aka dawo tun da bai koya mata tauhidi shi ba bai sani ba in ma ya sani sai ka rubuta abin da ke a rubuce ba ka ci jarraba ba kenan kana iya ka ci jarrabawa ba ka san yadda kai ka ci jarraba ba to haka amma yanzu na fata ya fito fili yawwa in ka je yanzu kullum dama in ana irin wannan dole ka tsaka wancan tauhidin da ka karanta nan baka gane shi ba to ga hanya ta zo yanzu ana warware maka shi ana warware maka shi sai dai wayanda ake domin su suna shagale Mm. <laughs> waizin zaman ko? to ok daga baya bayan nan kenan <laughs> sai aboki da in ya zai ce ya ahmad ana wallahi ba karatu hada sauki والله انا لا اعرف هذا كذا وهذا كذا هذا الا انتم na gane na na gane magana da gane daga zangon da sun taso to haka amma dai ka ku tafi da nisa yanzu wannan bai ce kun gane su kuma kun gane ba shi ne ke ce wata mamu hada kaul cikakken wannan kauluhu maganarsa inan nubuwata laysa wasfan kama bil insani ba sai tare da ta tabbata ga mutum ba a'a aya lakin ta'allaqu zalikal ma'ana ratayen wannan ma'anan ne shi annabi ya rataya yana da waccan ma'ana ta cikin ran Allah bi wahidi min kiblatil insani da shi ya kwance shi hada ya kolo inna nubuwata ma hiya wasfi annabtaka wannan magana ta Allah ba fikwa ne ba lakin ta'allaqat bihi al-qudrata ta'allaqat al-qudratu bihi ani kudura ce tara ta da annabi amma ba Allah ba wa hada alqawlu la a'rifu min alqa'ili bihi ce wannan magana ba san wanda ya faɗe ta ba qawlun akhar maganan wani ɗayan da yace wanda muka yi kenan wata ba mu hada qawluhu inna an-nubuwata laysa wasfan kama annabtaka ba siffa ne ba da take tsaye ai bin nabi da annabi wasfan bin nabi wannan magana ba ta ba a ratai take da annabi ba wa innal ma'anar kadima ma'anan nan kadima zan tuno maka zaka ga iyayen mu ana cewa za ka ji an ce maka hmm, kadimi maganan Allah yanzu in aka cewa wani nan kai a komen kadimi bai zari ba ba san kadimi ba ai suna da yawa ko ana mini ba san kadimi ba in aka ce maka da zo in ba da wani alaƙa ba da zo na duk kuma ka da zo ana ne a kullum sai ka da ka min me ne kadimi qur'ani kenan shine kadimi to wannan asalin sai yanzu mutum yake tuna abubuwan da suka gudana a gida yanzu Allah kada da a kan mutu ba kallo kake ba ba me kake ba zan koraka, ce kadini to ainihin ma'anan annabi na rataye daga cikin kadini me kadini maganan Allah ko to ai maganan Allah ba da baki take ba tana cikin rafa ne shi wannan Qur'ani ba maganan Allah ne ba yana nan a ran amma ba maganan sa bane ba shi ta yake shi annabi na rata ne da kadimi maganar can kadimiya wanda tana cikin rai ba da ka aka yi ta ba da laita wasan kama aibin nabi wa innal ma'anal qadim ma'anan qadimiyyatan wa huwa al-ma'ana nafsu ka gan shi shine ma'anar da take cikin rai ta'allaka bi shine annabi ya rataya da wannan ma'anar karan shine ya zama annabi daga nan aka canjin magana da maganan ne suka canjin da annabi yayi magana aka masa magana ya mayar da magana shi kenan ya zama annabi daga nan amma ba annabi ne ya yi magana da Allah ba Allah baya magana eh eh zai komai ma za su iya sawa kai zai iya sawa shi shi tun da shi yana da alaka da sa cikin zuciyar Allah mai kala muka ɗauke zuciya yake da alaka da shi amma ba magana a yana wanda ba yana da alaka da abin da ya shafi haka kowane annabi shi eh, abin nan din ai barnan wannan madiran wanda ya shiga maganan nan ya san shirin da ya ala hululi e eh to in ka tafi komai ma za ka iya bashi ai ka san in wannan ne kafin hululi ya zo wannan tushe ne kila in ana neman hujjojin hululi sai a ɗauki wannan baka eh, wannan ai ƙara wata fahimta ne da ta tsara ka fahimci maganar din da kagar dai kenan da shi hululin kusan shi hululi ma ai Allah ne ya shiga to shi ko na shi ya shiga hululi Allah ya shiga cikin wani Allah da cikin wani kamar yadda za a ce Yesu Allah ya shiga cikin Yesu a kaga wannan shi da hululi to shi wannan kaga wanda suke nuna wa annabi ne ya shiga ciki annabin ne ke da connection tsakaninsa da abun da ke cikin ran Allah eh? kaga yana cikin hululi kowanne annabi shine yake ina magana ne da abin da ke ran Allah sai ya zama annabi amma annabta ba magana ce ta Allah ba duk shi ne wani zai ce wa kallama Allah Musa menene na da rabbahu kaza yace wallahi da anna da daman goge ayana da na goge eh, ai kuma ta da ko wani ayan da aka zo kai wani yake ce ce wallahi da dai da zan yi sai ayan da daga cikin Qur'ani na na cire ta a ah, ba wannan ne ba a cikin eh, a imma mai mun saba da wannan maganan ko kwanan na yi wace aya ce ma? Eh? Ai, ara ma da aiki tsawa ne ku Yawwa, to di ce da ina da dama goge ta, to wannan ɗin ma akwai ta. Yawwa, ni ce na san mun karanta shi ce da ina da dama da zan goge wannan aya da na cire ta alkurani wani matsayacin yake faɗi. Tun da domin menene ta yi karo da ku? jano ne ko to ina je da na manta amma an nemi wurin za a san tun da tafan da muke kanta sun da dole wanda sai ka kabata yabo aminu eh abokin sa ne suna aka ce masa ne ita ka kabata da wani je kai battan banza ko sun da aminu je sun yi magana da shi ya tafa magana ya sake tafa magana a na uku suka yi dambe daga nan fi ce ba ni ka. kana ce masa me ita kuka bata da wani yake ai ga abin da yake yayi yayi min abu uku na dauka da gara na uku na kafa dauka to haka to an dai gane magana da illa ya kace yanzu sakamakon illolin da ke ciki ne maimakon tambayan ba a gane ba sai dai ƙara tono illolin da ke ciki ne to a wannan magana za ta haifar da kaza to a wannan magana za ta haifar da kaza alhamdulillah an gane kenan وإن المعنى القديم أنه هو المعنى النفسي تعلق به يعني كل دوبان ذاك جاء الكلام النفسي يعني صفة قديمة كذا كذا كذا كذا لا لا بحرف ولا بصوت ولا كذا ولا كذا ولا كذا منزهة عن التقديم والتأخير والتجديد وأن أكرشته بها الإفهام بها الدلالة والإفهام dalalan ne suke kallo sai su gane kawai ka kasa ba shi kenan sai ga Allah abin da ke da kanan ka jiya da zai ke ne su ce Qur'ani lagi eh, lafazi ne ba ma'ana lafi da lafazi daga mutum yake halitta ne amma ma'ana maganan Allah ne ma'anan maganan Allah ne amma lafazin halitta ne kafin ƙur'ani abu ɗaya biyu kenan sai abu sai ce kenan qur'ani wurin sai ya zama abu biyu kuma ta sake haɗa da wannan da karatun da kuka yi ya sake fi karatun da dama can ya ce akwai bayani a gaba wannan shine bayanin na gaba in kuka ɗauko wancan kuka ɗauko wannan na karatu wannan sai kuka ji wannan zai bayan sa ta daren Allahul Muwaffiqu kai yanzu aka samu jahili aka taso shi daga wannan ai sai dai ka ce kai akwai ilimi kaji akwai ilimi kaji wannan ka je ka sami suka musu bayani ni ban ma gane abin da ake so ka ci babban lantana a san inda za a to ya kamata ka tsaya ka gane shi hmm? ba isan adadin su ai abin su ya fi adadin ruwan sama ina ce maka kamar tabbiyar da kan yi ai ba ka amsa ba nan sharri mutane da ya fi adadin ɗigon ruwan sama yadda ka kallo ya kamata ne maka wani jini kyakkyaye ne daga cikin inda za a abun nan don haka nan ba abun da irigewa ahalar sunna ba abun da irige maka yanzu ka ɗaura ɗan ban karatu kusan su kaman kansu a jahilci suke ba su san wasu abubuwan ba idan da ku suka san wa'annan abubuwan to kuma ku kashin ku ya bushe na rusa duk abin da kuke ciki wato duniya yanzu mutum kana da tsatsofa kana sanin da tsafanin duniya don hala akwai bala'i a duniyar nan muskilan da ake ciki yanzu magana kuɗi idan mutum ya gana da kuɗi yadda ka san ya ya haka aƙida ake fama aƙida idan an ganka da addini yadda ka san addin ne ka a raba ka da abin wannan ya taso ma wannan ya taso ma daga cikin mutane shedan ya turo ma wannan shedan ya turo ma wannan ma'ana sai ka bar abu shi yasa idan kusan sanin mutum yana daɗa yawa yana ƙara tunanin gaskiya mutane fa sai dai ka tsere daga su shi zai yi mai zama buga da su malam sai ya shirya na farko dai dole ka ɗauki rayuwar ka kawai akan faɗa haka ko magasa duk wanda ka ban shi guntuna sai ka iske kaga an zo an wuce maka da shi duk wanda ka shi da wanda sai ga an wuce maka da shi dole kai ta tarbiya suna tserewa kai tarbiya suna saboda mabannata sun fi masu gyara yawa sai wata mace jafi ta fashe da kuka kuniya ya san yi na tarbiyyar ce su sun watsa kuniya ya san yi da su kaza kaza kaza shekara na kike dalla gawara ta maganan ya ki ba ta taso ba da wani da zai gaya maki halin da shi tun shekara goma to zai shekara arba'in yana yi kuma abun bai zauna ba kullum wanda za ka gani ta ban makon kan horar da su su koma can su tare su ma su buɗe wuta na can su tare su buɗe wuta sai dai a'a in har gobe in an ku ba zai iya tashi da da amsa ba sai dai zai ba da labari an ce mu dola ne sai dai sami ka fashe da kuka an ce mu mu tashar ne ce to kai gwamnati kace musu sai Allah wadar na kai lalace so kake in ka fita yi ba tabbi وإن المعنى القديم وهو المعنى النفسي تعلق به ومع ذلك تعرض وانا فتعلق به ratayuwan da annabin laisa sabitan fil khariji babu shi a farari a ciki ne yake a zuciya ne da zuciya take aiki walakin huwa a cikin kwakwalwa yake وذلك هو المعنى النفسي الذي أثبته الأشاعرة سواء يفتي أجيب كيني بسكين رزق قدنا كلنا سافي ka tabbatar da yau kaje ka ɗauko ka duba ka haɗa da wannan ɗin ka haɗa da wannan ɗin in ka je wani rikici wani wata kura ta gurɓace to kakka ne ne sai ta gama cin rabin da tukuna ka kwana ka wani ba ka gano kai ba ka neme ne in nake da zafi zafi in jefa ma kanka in ce i gaba ni ba fi karfi na to amma ku da kan jami'an ku yanzu tun da kuna karanta shi da tsimi tsimi sai ku ɗauko shi sai ku sai ta karatun ku ku gano ɓannan da aka yi kaza don yanzu malamin da zana yawa da muku wannan a aji shi ma sai ya shirya eh? tun da karatun da matan mutum ku kowanne fa kawai abin da ya ɗauka ni na iya kawai haka zai tafi hannunsa rabbana ya tafi karatu ya yi kokari rike bulala saboda mara ji duk wani mara kunya na shi shi kenan wanda dole ka kwana a kan ko ka gama wannan sarƙe-sarƙen ka ko wannan sarƙe-sarƙen ka hala inda wani littafin ka sake kowa ko zai iya warware maka sama da haka ko da wa'annan baitocin yanzu ka ga ya haɗa hudu ga ka nemi daidai kwanan da nasiru sa'adi yi magana akan wannan ka zo ka samu kwanan da khalilu harafu yi magana akan wannan ka zo ka sake samu kwanan da wasaimin ba shi nan ina magana akan wannan ka face ɗauko kwanan wancan kwanan wanda fauzan fauzan ne magana ta haka da wannan in kai san a malamai uku ɗin nan za ka iya gano ya za a yi to idan ka tashi shi ne za ka bada ilimi mai rai tare da kuwar kalamun da su kawai zai sabbi kasar zai zai ce wani na abubuwa duk bidiyo ne sunna kaza kaza kaza kaza ya'yan nan ba su gane ba magana فالكلام مجنى ma ما عليه أهل التعطيل ainihin wanda yake bayana akan abunda da 'yan ta'atili ke kai min al-aqwal mukhalifa li qawli salafi na maganganu da suka fada wa maganganun magabata da karama sabaka da an bata abun da gabata min nafaihim lillahi azza wa nafaihimullah wanda suka kore Allah mai girma da daukaka wa kalamihi وبين أن هذا يستلزم الاستراحة وبين كنا yace wannan abun na sama masa hutu kaga daga inda aka ce babu Allah babu magana fa babu kaza ai kaga sun huta daga halal sun huta daga haram sun huta da aiki sun huta daga shi wanda ke sa aikin nan ke sa baya shi ai sun huta wani istirahatul mu'attili min Allah hutawan wanda yake ba Allah wa min ar-rasul da maganan manzon Allah wa min ad-din da maganan addini kaga ya huta wa min shari'a ba maganan shari'a kaga ya huta bal min jumlati bayani kai gabadan addinai ma da wannan maganan an rushe su da Allah baya magana kaga babu wata doka wa zakara aidan أنه مضاد لهذه الأقوال الباطلة وأن كيشير وإنما بنبنون بنظامي بأن الإيمان هو الإقرار بالله أقرر جنا ياسي أسلين شريه ما تفسيري ما لا هو أسلين شري براجيني بيدي آه دعوة بيدي آه وكذا جاشر بيدي آه وأن دولنا أتي مكا متاكي نبيه na farkon shekan bidiya mataki na farko kafirci ko a cikin har na biyu bidiya ko tsira daga wannan bidiya ko sai yayi abin nan mu abin da muka taso mu alhamdulillah mun yaki bidiya amma taron suna muka kora gefe da aka tausa ne sai taron suna haram ne bid'a ne taron suna shi ke nan duk mai taron suna dan bid'a ne to da an ce ma dan bid'a kafiri ne je kai ba wancan na taron suna ne ba wannan ita ce bid'a ta kafirci bid'a nan ta hausa aka mun karan kanmu muna da bukatan sanin me ye bid'a nan ne tukuna da bai kamata kana yakin abu ba ka san shi ba a hanyar yakin ka tafi kana yakin ganye ga bishiyar na tsaye kana tsintsinke ganye kana ka gama da ita wannan ita ce asalin jiji da ake bato mai hadari ita ce wanda aka kafa izala saboda kama cuta huwa al-iqrar to lamarin bi anna al-imana huwa al-iqrar billahi mujarrad al-iqrar su ma wannan kaga yan bidi'an ne ya kawai take akwai Allah kaga in kace kai imani akwai Allah nan ma kaga babu aiki wannan murji'a kenan wa hada wa hada madhhabul imani wa anna al iman la yumkinu an yanqasa a wurin su suka ce imani bai raguwa bai karuwa لأن الإيمان والاعتراف لا يختلف idan da ba don dai an sha wahala a baya ba da an sa wannan amma tun da an sha wahala a baya ni ma ba zan kara ba